rahotanni daga jihar gombe na nuni da cewa an hana jirgin saman da ya ɗauko wakilan jam'iyyar apc ta adawa sauka a filin jirgin saman garin gombe wakilan da ya ne uwar jam'iyyar ta apc ta turo domin kaddamar da shugabannin riko a jihar ta gombe honorable kamisu mai lantarki da kuma da suki jalo ziri sun yi mini karin bayani ɗaya bayan ɗaya. yato wato mun taso da jirgi domin mu eh, attending wannan biki kuma sai muka samu labari airport an katse airport ba za mu iya sauka ba to dole aka mai da mu bauchi muka sauka muka shigo mota dalilin da ya sa muka makara wajen wannan eh, taro ke eh, ba yadda za a ce don yau za mu yi taro na kaddamar da shugabannin jam'iyya kuma haka ya faru to yana da alaka dai da siyasa ko Allah ciki ko mun taso da Kano domin mu zo mu halarci wannan gagarumin taro na kaddamar da shugabanni na jam'iyyar apc na riko a jihar gombe muna cikin tahowa kan hanya mun hau jirgi a sama a falo da sanar da mu cewa lalle an samu akasi cewa akwai mota da ta ɓaci a hanya na saukan jirgi a airport nan gombe take muka yi hukunci muka ce to mu koma bauchi mu sauka hakikani siyasa ne sai dai duk kokarin da na yi domin jin bayani daga jami'an filin jirgin saman gombe game da batun ya ci tura to sai dai kuma duk da wannan matsalar an kaddamar da shugabannin rikon su guda biyar da mataimakin shugaban jam'iyyar apc shehar arewa maso gabas dr umar duhu ya yi bayani na zo jihar gombe kaddamar da interim executive committee na apc na jihar gombe wadda shi doha shine chairman ɗinsu da sauran mobibinsa kamar mutane goma sha biyar da sauransu su ne za su gudanar jam'iyyar nan su jawo mutane cikin jam'iyya da ba irin duniya duka an bayyana an faɗi ga sunan shugabanni da aka ba na ruko na ruko dama ba sai an yi zaɓe ba za a ba baka rike dunka da niyan ka gina jam'iyya su ne za su rike jam'iyya su sa mutane a yi rijista a shiga jam'iyya sannan a fara zabuka daga kananan hukumomi har zuwa convention na tarayya barista muhammad magaji daho shi ne shugaban riko na jami'ar apc ya yi bayani kan abin da ya sa a gaba sunana barista muhammad magaji daho interim chairman na apc gombe state tubin da na sa gaba na farko shine duk wadda ya wa dan uwan shi laifi ko a wace jam'iyya wadda muka zo muka haɗe to ya gafarta mishi kuma ya yafe mishi na biyu kuma kowanne ina roƙo dukkan ilahirin mutane a haɗa kai a ba da goyon baya sannan kuma mu yi ƙoƙari mu ga cewa an canja gwamnatin jam'iyyar pdp daga jihar har ƙasa baki ɗaya sai dai kuma in ji wani dan jam'iyyar mai suna mai unguwar ya ce wannan abu ya ce wannan abu almara ce kawai sunana mai anguwa shitu muhammad wannan al'amari mu muna ganin sa kamar almara mu dai a nan gwamban mu san muna da shugabannin apc gaskiya mutanen da ba mu san su bane mu muna son suna eh, sakatariya na apc don allah su sanar da mu al'ummar jihar gombe akan lalle jam'iyyar ta koma hannun npdp kuma sun ba 'yan pdp jam'iyyarsu tsarin pdp za mu ba jam'iyyar a jihar gombe mu abdulwahab muhammad mura amurka daga gombe a najeriya